radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata talatin ga watan nuwamban shekara ta ɗaya. daidai da 24 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kunsan san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1988 shak abdulbasir abdulsamad ɗaya daga cikin fitattun makaranta alkur'ani mai girma ya rasu a birnin alkahira na ƙasar masar shak abdulbasir dai ya fara karatu ne tare da hatar qur'ani mai girma tun yana karami sannan kuma ya zagaye ƙasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun Kur'ani sannan kuma ya samu kyaututtuka masu tarin yawa sakamakon kazansa a wannan fage. hakanan kuma shakka abdulbasir abdulsamad ya kasance yakan zagaye kasashen duniya musamman kasashen musulmi domin karatun alkur'ani da sautin sa mai kyau abdulbasir abdulsamad ya zama abin koyi ga makaranta kur'ani a faɗin duniya inda tun a lokacin rayuwarsa da kuma bayar da suwarsa dubban makarantar kur'ani a duniya suna yin koyi da irin muryarsa da salansa wajen karatun Kur'ani mai tsarki. masu aure kuka san cewa shekaru 354 suka gabata ranar irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin kasarsa daga mulkin mallaka ya rubuce-rubuce akan irin rayuwarsa ta gwagwarmaya da kuma irin faɗi tashin da ya ta yi tare da abokan gwagwarmayarsa domin neman yanci wanda har yanzu ana kallon littafansa a island da kuma Birtaniya baki daya da matsayi na musamman ya rasu yana da shekaru 78 a duniya. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 151 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi a gabu zurgi tahrani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran a gabu zurgi ya fara karatu na shara fage ne a tehran sannan kuma ya je birnin najam na kasar iraki domin kammala karatunsa inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka haɗa da ahun khurasani da kuma mirza hussein nuri bayan ya kai darajar ishtihadi ya dawo tehran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafen littafai sai dai a cikin wannan halin ne ya yi niyyar rubuta wani littafi wanda ya kira shi da zari'a ila tasanif mai mujalladi 26 domin har hada wannan littafi sai ya tafiye-tafiye zuwa wasu kasashe na musulmi da dama wanda suka hada da cikin kasar ta iran da kuma iraki syria lebanon saudiya masar da dai sauransu da ƙarshe a gabu zirgi ta hirani ya rasu a birnin najib na kasar iraki inda aka yi masa kabari a kusa da wani babban ɗakin ajiye littafai da kuma karatu wanda ya gina a lokacin rayuwarsa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran. Hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci haɗin kan duniya kan sabon nau'in cutar corona na Omicron. Iran ta bayyana cewa batun cirewa ƙasar takunkumin da aka kaba mata shine kan gaba a tattaunawar Vienna. Saudiya ta yi tar da ziyarar da shugaban Isra'ila ya kai a masallacin Annabi Ibrahim alaihi salam. Don zuga jerin labaran dalla-dalla shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adnon gebrayus ya bukaci ƙasashen duniya su haɗa kai wajen ɗaukar matakan tunkarar sabon nau'in annobar corona na omicron yayin wani taron ba da labari ga ƙasashe mambobin hukumar a geneva mr gebrayus ya ce a tafi tare a tsira tare shine kawai mafita a daidai wannan lokaci ina sane da damuwar da kowace ƙasa take da shi ga al'ummarta kan sabon nau'in da ba mu kai ga gane shi ba kawo yanzu amma ina da damuwa game da irin matakan da wasu kasashe suka ɗauka cikin gaggawa ba tare da hujja ba wanda kuma hakan zai kara haifar da rashin adalci mr gebrayus ya ce hukumarsa ta ɗauki batun da matukar mahimmanci kuma tana kiran sauran mambobinta su ma su yi hakan shugaban hukumar ta who ya kuma jinjina wa kasashen afirka ta kudu da kuma botswana kan binciko sabon nau'in tare da sanar da duniya cikin gaggawa sai dai ya nuna damuwa akan yadda aka kyamaci kasashen bayan sun yi abin da ya dace sabon nau'in koronar wanda aka gano a makon da ya gabata a kudancin afirka kawo yanzu ya bazu zuwa dukkan nahiyoyin duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya ce tawagar kasar da ke tattaunawa a birnin biyanna ta dukufa wajen ganin an dage duk wasu takunkuman da aka kakaba wa kasar sa'idi katibzade ya bayyana cewa abinda iran ta fi mayar da hankali akan tattaunawar ta biyanna shine dage takunkuman da aka kakaba mata kuma tawagar da ke tattaunawa ba za ta amince da wani abu da ya wuce abin da aka amince da shi ba a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 hatib zade ya da cewa batun tattaunawa a mataki-mataki ko kuma shigar da wasu sabbin bukatu abu ne da ba za a da shi ba ya karar cewa idan sauran bangarorin tattaunawar a biyanna sun nuna da gaske suke to kuwa tabbas tattaunawar za ta yi armashi a jiya ne aka koma bakin tattaunawar ta biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran bayan shafe watanni na dakatarwa sakamakon zuwan sabuwar gwamnatin iran saudiya ta yi allah wadai da ziyarar da shugaban isra'ila ya kai a masallacin annabi ibrahim alaihi salam da ke gabar yammacin kogin shirin inda ta kuma bayyana hakan a matsayin cin zarafi ga mutuncin wurin mai tsarki saudiyar ta yi kira ga kasashen duniya da su sauke nauyin da ya yi rataya a wuyansu na kawo ƙarshen hararin da gwamnatin isra'ila da jami'anta ke kaiwa a wuraren ibada na musulunci a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen saudiyar ta fitar a ranar lahadin da ta gabata ce shugaban isra'ila isaac herzog ya ziyarci wurin lamarin da ya haifar da arangama tsakanin jami'an tsaron isra'ila da masu zanga-zanga shugaban ya ce ya ziyarci kabarin ne domin inganta alaka tsakanin addinai sai dai kuma ziyarar da ya kai tare da wasu tsararrun al'ummar yahudawa masu tsatsauran ra'ayi ta jawo suka daga falastinawa da ma wasu 'yan isra'ila ƙungiyar ƙasashen larabawa ma ta soki ziyarar da shugaban na isra'ila ya kai a masallacin na annabi ibrahim alaihi salam to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa fiye wacce daga birnin tehran a morocco dubban masu goyon bayan fafatukar palestinawa ne suka gudanar da wata zanga-zanga a birnin raba domin nuna adawarsu da duk wani yunkurin mahukuntan kasar na kyautata alakar su da isra'ila zanga-zangar wacce aka yi a daidai zagawar ranar tarukan nuna goyon baya ga al'ummar palestinu wace ta gudana a jiya 29 ga watan nuwamba yau shekara guda kenan da morocco ta dawo da alakarta da isra'ila a cikin tsarin yarjejeniyar nan ta abraham ta gwamnatin amurka mai manufar daidaita alaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa majalisar ɗinkin nuna dai ta ayyana ranar 29 ga watan nuwamba a matsayin ranar duniya ta haɗin kai da nuna goyon baya ga al'ummar palestinu a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar 1977 ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan rana tare da yin kira ga ƙasashe mambobinta da su sanya wannan rana a cikin kalandarsu da kuma raya ta a kowace shekara rahotanni daga sudan na cewa dubban mutane ne suka sake yin gangami a babban birnin kasar a ranar talatin nan domin neman sojoji su miƙa mulki ga farar hula sai dai masu zanga-zangar sun ci karo da jami'an tsaro da suka yi ta harba musu barkonin tsohuwa kamar da shaidu suka shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp zanga-zangar dai yana zuwa ne duk da yarjejeniyar da aka cimma ta maido da firaministan kasar abdullah hamduk da aka yi wa juyin mulki kan mukaminsa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashe da sun barka dauke da labaran duniya yan sai shirin mana gaba shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan halin ɗarɗar da aka shiga akan iyakokin ƙasashen sudan da habasha bayan sanarwar da ta fito daga sudan na kashe wasu daga cikin sojojinta da aka yi a wannan yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana rahotanni da suke fitowa da ƙasar sudan sun ce an kashe sojojin ƙasar tara da suka hada da manyan jami'an soja uku a kan iyaka da ƙasashen habasha da kuma masar wata majiyar soja ta ƙasar sudan ɗin ta faɗa wa manema labaru cewa an kashe sojoji ne a yan wani taho mu gama ko kuma hari da sojojin ƙasar habasha suka kai musu a yankin alfish asugura da ke kan iyakar kasashen biyu majiyar da yi ta kada cewa sojojin kasar ta sudan sun aike da ƙarin wata runduna ta kai ɗauki domin ƙalubalantar sojojin na habasha sai dai kuma sojojin kasar ta habasha sun kore cewa sun yi taho mu gama da takwarorinsu na kasar sudan mai magana da yawon sojan habasha ne bayyana cewa babu wani dalili da zai sa sojojin ƙasarsu su kai wa na sudan hari ɗin a can kan iyakar ta sudan da kuma libya an sami wani hari da aka kai wa sojojin na sudan da ya sanadiyar mutuwar uku daga cikinsu hakan ya sa adadin sojojin sudan ɗin da aka kashe a rana guda sun kai tara to saɓani dai a tsakanin sudan da habasha a kan iyaka ya daɗe matuƙa a cikin watan disamba na shekarar da ta gabata ne dai sojojin ƙasar sudan suka sanar da cewa sun ƙwace iko da wannan yanki na alfishka wanda ya yi rubu'in ƙarni a ƙarƙashin iko na ƙasar habasha gwamnatin habasha dai ta bayyana abin da ya faru da cewa mamaya ce sudan ta yi wa yankin na ƙasarta shi dai wannan yankin na alfishka da ke kan iyakar ƙasashen biyu na sudan da kuma habasha yana da matukar muhimmanci ta fuskan noma saboda kasantuwarsa mai albarka masu nazarin abubuwan da ke kai da komowa a wannan yankin suna bayyana cewa addis ababa wacce take yaƙi a gundumar tigray ta buɗe wani sabon yaƙi ne da sudan domin kaucewa matsalar ta ta farko saɓaniya tsakanin ƙasashen biyu da ya daɗe na shekara da shekaru gabanin abin da ya faru na kashe sojojin sudan ɗin akan iyaka ƙasashen biyu sun hau kan teburin diplomasiya domin samun mafita abinda ƙasar habasha ta sanya a gaba shine ƙoƙarin warware saɓanin da ke tsakaninta da ƙasashen masar da kuma sudan dangane da madatsar wannan tarin nansens kuma jami'an ƙasashen masar da na habasha sun kai ziyarar aiki zuwa sudan duk dai a ƙoƙarin da ake yi na samun fahimtar juna akan dukkanin batutuwan da ƙasashen suke da saɓani a kansu kuma babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar habasha ya bayyana cewa tattaunawar da yi da jami'an gwamnatin kasar sudan ta kunshi batun saɓani akan iyaka da kuma fasa ƙauri na mutane da na haja wata majiyar ta habasha ta kuma ce ziyarar ta babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar manufarsa ita ce lalubo hanyar da za a warware saɓani akan yankin na alfishka sojojin gundumar amhara na ƙasar habasha su ne suka kwace iko da wannan yanki na alfishka a lokacin mulkin gwamnatin umar hassan albashir a ƙarƙashin yarjejeniya da ɓangarorin biyu suka cimmawa dukkanin sojojin za su janye su koma kan iyaka cikin makonni biyu domin share fagen warware saɓani nesa da yaƙi abin da zai biyo baya shine kafa kwamiti da yake kula da kan iyakokin ƙasashen biyu saboda a dasa alamomi da za su tabbatar da cewa nan ce kan iyakar kowace ƙasa baya ga saɓanin da ke tsakanin ƙasar sudan da kuma habasha kan iyaka da akwai kuma wani saɓanin da ke tsakanin sudan ɗin da kuma ƙasar masar a kan yankin halayib mai albarkar noma shi ma yankin na alfish kadai da ke tsakanin sudan ɗin da habasha wuri ne mai albarkar noma matuƙa kuma da'irar murabba'in sa da na halayib ta kai murabba'in kilomita 600 manoman ƙasar habasha ne suke amfana da noma da suke yi a cikin wannan yankin kafin gwamnatin sudan ɗin ta kwace iko da shi da akwai kusan wato eka miliyan biyu ta ƙasar noma mai albarka a wannan yanki kuma ana shuka amfanin gona mabambanta a cikin yankin da suka hada da riɗi masara da kuma gyada wani mai sharhi akan harkokin yankin ya bayyana cewa abin da habasha take shi shine janye hankali daga rikicin cikin gida na yakin da take yi a tigray da mayar da shi waje ta hanyar buɗe fada da sudan janar amin ismail merta ya kara da cewa sai dai mataki da martanin da ƙasar sudan ta ɗauka na rashin biyo habasha duk da cewa an kashe mata sojoji yana tattare da hikima da zurfin tunani domin ba ta son zama wani bangare na rikicin cikin gida da kasar habashan take fama da shi shugaban majalisar shugabancin kasar sudan abdulfatta al-burhan wanda ya ziyarci yankin na alfushka a ranar litinin da ta gabata a ranar litinin ɗin da ta gabata ya bayyana cewa ko kaɗan ƙasarsa ba za ta lamunta da ake ta hurumunta ba burhan ya kuma ya ce ƙasarsa tana son zaman lafiya ne da makwabciyar ta habasha kuma ko kaɗan babu adawa ko gaba a tsakaninta da addis ababa hakanan kuma ya kirayi manoma da ke yankin da suka wato da su ci gaba da aikinsu na cin amfanin gonar da suka shuka burhan da ya darci yankin ne na iyakar kasashen biyu domin ganin halin da sojojin suke ciki bayan kisan da aka yi musu da kuma tabbatarwa da faran hula da ke yankin cewa gwamnatin sudan tana tare da su hikimar da ƙasar sudan ɗin ta nuna na rashin mayar da martani ta fuskar soja wani abu ne mai muhimmanci wanda zai iya zama wani sabon ɗanba domin ganin cewa zaman lafiya ya tabbata a wannan yankin kuma tun ba a je ko ina ba yana da matukar kyawu idan ƙungiyoyin yanki da suka hada da na gabashin afirka da kuma na wato afirka baki ɗaya za su shiga domin ganin cewa sun hana barkewar rikici a tsakanin ƙasashen biyu da kuma sanya masu ido a kan abin da ke kai da komowa a wannan yankin ita dai habasha a halin da ake ciki tana fama da yaƙi tsakaninta da 'yan tawayen tigray da kuma wasu ƙananan ƙungiyoyin 'yan tawaye waɗanda suke wato tattaki ɗauke da makamai sannan kuma suna kwace wasu garuruwa akan hanyarsu ta zuwa babban birnin ƙasar ta habasha addis abab inda suke tunanin kifar da gwamnatin abi ahmad to ita ma dai ƙasar sudan ɗin tana fama da nata rikici na cikin gida inda al'ummar ƙasar suke gudanar da zanga-zanga da zaman dirshan na nuna ƙin amincewarsu da ci gaba da wato rike madafan iko da sojojin ƙasar suke yi waɗannan rikice-rikice da ake a cikin ƙasashen guda biyu ya kamata su zama abin da za su ƙarfafa gwamnatocinsu saboda tattaunawa domin a warware saɓanin da ke tsakani to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet da www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng slash radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kudawar haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin da bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci malami na farko bismillah assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗaɗe da mai jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so ku ba ni dama in yi tsokaci na nuna baƙin cikin abin da ya faru a cikin garin tera a kwanan nan to gaskiya abu ne abin tur allah wadda ga sojojin faransa da suka so su tada zaune tsaye a garin tera tera yan garin tera suna da incin su hutu su haɗi abin da suke so a bisa tsari saboda yan ƙasa ne bai kamata ba yau wasu wanda suka kasance ba yan ƙasa ba su zo su yi kaka gida a ƙasar mu kenan kuma mun kasance ja baya a ƙasar mu kenan yana da kyau abin da muka gani bai mana ba a ƙasar mu dole mu fito mu yi magana saboda demokarasiya ake da fatan Allah ka ba mu zaman lafiya ƙasashen namu na yankin Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode magana magana isu da magaram Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hamus mai martaba bakin otal Larewa Zarya Maraɗi zan yi magana kan mutanen tera wa'anda aka kashe a gaskiya mu mutanen Nijar gaba daya kashe wannan mutanen ya taba zuciyoyin mu gaba daya mutanen Nijar gaskiya ba mu hatan a yahi mutuwar su ta ta gabanza muna roƙon gwamnati gwamnati ta gaggauta ɗaukan mataki kan duk wanda yake da hannu kan mutuwa wannan mutane namu tunda mutane ne wanda suka nuna kishin ƙasa gaba ɗai kenan tunda kishin ƙasa suka nuna sai zamanto haka ta waɗa gare su muna roƙon gwamnati ta gaggauta ɗaukan matakin da duk kasan nan kowa zai sanin cewa gwamnati lalle an taɓa wa'anda suka yi kishin ƙasa kuma wani abu ya same su gwamnati ta damu da su kuma ta ɗauki mataki ƙwaƙwa fara kansu na gode daga na kuwa musu mai martaba maraɗi hotel larewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma local government kebistan nigeria to a yau ina son ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da dawowa da layin sadarwa a yankin zamfara da kuma wasu sassa na kaduna to ganin gaskiya ruwa layin sadarwa da aka yi a yankin zamfara da kuma kaduna gaskiya wannan abu ne wanda ya zamanta ko rufe shi bai ma kawo wani ci gaba ba saboda idan aka yi la'akari da idan 'yan ta'adda suka shiga ga wuri ko an so a kira jami'an tsaro domin su kawo doki to babu layin sadarwa babu sadarwa balle a kira su a gaya musu saboda haka mu dai addu'a mu anan Allah ubangiji duk masu wannan ta'addanci Allah ubangiji ya shirya su su bari yakin kuma su kuma idan masu shirya ne to Allah ya shirya su don kuma ba su da niyyar shirya Allah ya muna maganin su baki daya ku tashi lafiya suna na hada ne kwamfuta mai yama lokal gana kevistan Najeriya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta ira mai magana Baba Isa daga nan jamhuriyar Nijar da Magara. Magana ta sojojin Faranshi gaskiya mu sojojin nan mu ma ba masan su kawai ya kamata a ce kawai sojojin nan su ba kasan mu lafiya su shafa mu lahiya shekara wajen sattin an ce an ba mutane yancin kai kuma ba a ba su ba inda sojojin waran shi suke kowace ƙasa da suke zuwa banda fitina ba abin da suke haddasawa kenan mu babu wata alaka da za a ce a wai alaka ce yarjejeniya ce ko kuma alaka ce mai karhi tsakanin niger da faransh babu wata alaka wadda ta wuce ta soyayya ta tsakanin ɗa da uwa ko ɗa da uba ko kuma dan kaza da shugabannin shi kenan ya kamata ce shugabannin mu su rika san abin da talakansu suke so su tuna da cewa lokacin zaɓe su suke cewa zasu ma talaka abin da talakawa fa yake bukata za su sa talaka cikin jin daɗi za su kyautata ma talaka kuma alhali daga an yi zaɓe an ƙare shi kenan magana ta wuce duk abin da za a yi ba a neman shawarar talaka in sun ci kawai sun mance da talaka sai wata shekara biyar in ta dawo ta zaɓe. assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa barkan mu da wani haka mai magana na wali handu daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da wuta da sojan ƙasar faransa suka buɗe wa wasu al'umman ƙasar nijar waɗanda suke zanga-zanga kan biyo wasu a garin tira na jihar tilaberi a gaskiya wannan abin allah wadai ne mu yan ƙasa ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba muna kira da gwamnati ya kamata ta ɗauki matakin da ya dace muna fatan kuma wannan ya kasance shi zai kawo ƙarshen zaman su a ƙasashen baki daya saboda gaskiya ba mu ga amfanin zaman su da ba san wannan har-haren ba sai lokacin da suka zo suka mamaye mana ƙasa amma kuma gwamnati ta kasa ɗaukar matakin da ya kamata fatan mu da Allah ya sa hukumomi su dubi halin da talakawa suke ciki su ɗauki matakin da ya dace. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boe hausa tehran mai magana na kumaci dan kore bilma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya a yanzu ina so ku bani dama zan yi wa ƙasa ta addu'a ga mutanen ƙasar gabaki daya allah ubangiji ya taimake mu ya ruwa mana asiri gabaki daya ƙasa ta nijar a yau tana cikin tashin hankali iri-iri allah ubangiji ya kawo mana saukin ta allah ubangiji ya kawo mana saukin masifun nan da suke tashi allah ubangiji ya kawo mana saukin ta sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan babban birnin yana tsakiyar da magaram ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga abin da yake ciki a ƙasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma tashin hankali na kwanan nan na garin Tera wanda aka kashe 'yan horar hula mutum uku zuwa hudu gaskiya na yitar da Allah wade da kashe wanga bayan Allah da sojoji suka yi akan sun huto leman su saboda mu mun san turawan nan mu ne suke ba taimakon mu ne ba suke sabida allah kuma muna fitowa neman incin kanmu ana bin mu da ɗaiɗai da ɗaiɗai ana kashe mu kuma ana kama mu ana rahewa gaskiya ya kamata shugabanni ku ji tsoron allah zaben da aka muku ha ana tsammanin za ku yi adalci To masu rarrai da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu. To Marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa a makon jiya da idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar. To a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwo na kansa a likitance. Ah, cutar kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin gane da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake a yayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji wato kenan wa'annan halittar na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa to kamar uh, likita akwai wani abu mai haka da yake janyo ita wannan cutar ga dan adam eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce da abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to in an halicce ka da irin wannan jin din to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to doktor eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake eh to gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai dai yana ƙara abin nan masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga ɗan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da a cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa jawo a jeji don abincin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa eh, to dokto kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da yi kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da yake a zarbar al'umma ne sai madauki kamar a afirka red kansa da ya al'umma a zarbar al'umma shi ne sai madauki mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abin na'ura ne kamar a wajen fitsari na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa ana kiran shi prostate to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma ta yanzu suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abinan ya kansa jejin a hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eke, ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai da jajijin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shekaru da wannan. sai na ce ana kiran shi wani braka to wa'annan yanzu su turawa ma in aka aike ku aka duba ku a naku zuriyan suna da shi birata ɗin nan to sai da zama sai a ce ke kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin nan suka gano cewa su akwai wannan a halitta ɗin a su sai ka je kamar da tura suke yanzu sai su zama a cire nonon ma gaba ɗaya kin kafin ma a ma ya fara nuna halitta ko akwai akwai akwai cutar jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne bane da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kamar ana haihuwar mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle cell ka gane wannan kun muddin ka kamu da wannan abin nan mahaifa da suna da shi za su baka a yi ka da shi stress to shi kansa sai ya hada da wannan halittar kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi To daga ƙarshe dokta kamar iya batun warkar da cutar daji yake haka ana samun magani a wajen warkar da wannan cutar. Yau ba su ciwon nan sun kashi a sun fi rabu kashi uku ko hudu akwai waɗanda tun kafin a cire ya kamu da kai akwai ana ana kira shi screening sai a duba kamar ba da misali a wannan kamar prostate cancer sai akwai sinadarin da za a duba a jini sai a ce to ba wanda suke da ya kai wannan yawan da jinin su da yiwuwa suna da wannan sun kusan kamuwa da wannan ciwon to ka ga sai a yi da wuri a cire wannan abu ya harbi da shi ne da na kasa akwai wanda kuma harkar sun ya zo an gan shi yana da magani da za a ba muddin an ba da magani akwai kamar mata suna samun a wanda ta ke goblafi jiki ya ci samu kawai ciki ne kan ba kuma yana da ciki yana da girma shi ke fitar da fitar da wani abu kamar kwayan bet a ah, cikin jiki da sa a fitar da shi a cikin jiki a cikin jiki bar shi cikin da shi ma kansa ne amma an ga gane shi da wuri an ba da to shi ke da shi kuma a yi da akwai kuma sai sun an gano su da wuri sun an ba da baji wani irin a yi ka'a shi kuma ya buje su kuma za haɗa guda biyu a cire wajen da da ake samun sadarin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa akwai kowane za ka je kawai a cikin shi nan da a yi screening a duba da an gano kana sun kai da kada ka ga komai ba sai ce a'a kana da alamun kaza ga ka kada ka yi a cire a'a ko kuma shi ka bar abu kaza a ba kaza shi ke nan wannan abu ko kuma ka fara samun alamu din amma lokacin da ka samu samun alamu din haka ba da magani sai ka samu da shi gaba ɗaya ba ne ba ko kuma sai an rubuta an cire din da wannan jirgin yake gaba ɗaya kuma an hada da magani ina kuma ana haka da yake yawanci ka zo asibiti a ce ko mun kwana jin wani alamu yawanci kansar na da yayi da ya mutum ya yasu da abin da ake yi ake haihuwa mutum yake a kan da fashi a ba da mutum amma kuma a ciya da mutum sannan yana wahala. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya bamu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin koshin lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci ba dan kuɗi suke ba to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar rasta na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi isa salam da muke kawo muku mun ci gaba da kawo muku matsayin zahara salamullah alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam idan an kwatanta ta da maryam salamullah alaiha kamar yadda suka zo cikin alkur'ani mai girma da kuma wasu hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau dangane da matsayin da Allah ta'ala ya ba wa Maryam salamullah alaiha da kuma Fatima salamullah alaiha Kanduzi ya kawo cikin littafinsa Ina yana biyu ulmawadda kan cewa hadisin halifofi a bayana goma sha biyu ne ya zo da sigogi da dama kuma sun inganta wani lokaci ya ce limamai a bayana sha biyu ne wani lokaci kuma ya ce halifofi a bayana sha biyu ne wani lokaci kuma ya ce amirori wato shugabanni a bayana sha biyu ne wani lokaci ya ce zababbu a bayana ‘ya'yana sha biyu ne kuma dukkaninsu daga bani hashim ko kuma quraish ko kuma zurriyarsa ko kuma zuriyarsa a wasu hadisan don haka a cikin wannan hadisin inda yake cewa zuriyata mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa salam bai da zuriya sai ta Fatima sallallahu alaiha kuma su ne Hassan da Hussein alaihi salam a wasu hadisan ya ce na farkon su Ali na ƙarshen su Mahdi daga zuriyar Fatima a wani hadisin kuma ya bayyana cewa Annabi Isa alaihi salam zai yi sallah a bayan na ƙarshen su wato Imam Mahdi alaihi salam don haka idan Annabi Isa alaihi salam zai yi sallah a bayan ji jikan zahra salamu alaiha a ƙarshen zamani wannan ya tabbatar mana da falalarta akan dukkanin mata na farko da kuma na ƙarshen duniya banda wannan allah ta'ala ya sauko da aya yana cewa wajibi ne son zuriyarsa zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin ayatul mawadda a lokacin da kanduzi ya zo kan adadin shugabanni goma sha biyu da muka ambata sai ya bayyana cewa ba za mu iya ɗabbaƙa su akan halifofi hudu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wato halifa abubakar da halifa umar da halifa usman da kuma imam ali alaihi salam don adadinsu bai kai goma sha biyu ba kuma ba za mu iya ɗabbaƙa hadisin akan sarakuna bani umayya ba don su ma adadinsu ya fi goma sha biyu sannan akwai azzalumai sarakuna daga cikinsu, wanda ba zai yiwu ɗora musu halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a wani wurin kuma kanduzi ya ce ba za mu mu ɗabbaƙa su a kan sarakunan bani abbasu ba don ƙarancinsu wajen tausaya wa zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda Allah ta'ala ya ce dole ne a soso da wannan muna iya cewa Allah ta'ala ya ɗaukaka zahra salamu alaiha akan dukkanin mata a lokacin da ya sanya shugabannin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam har duniya ta nade daga zuriya ta ce don Allah ta'ala ya wanzar da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ta 'ya'yanta ne kawai da ƙarshe inda za mu gane falalar zahra salamullah alaiha da 'ya'yanta da mijinta a wajen allah ta'ala ya kai ga yin salati gare su a cikin sallah wajibi ne ta yadda duk wanda bai yi salati ga zahra salamullah alaiha a cikin sallarsa ba to Allah ba zai karbi sallar ba banda malaman shi'a imam shafi'i daga cikin manyan shugabannin masabobi a ahli sunna yana da wannan ra'ayin kamar yadda ya zo cikin waƙoƙin da ya tsara wa'anda a cikin su ya nuna ya nuna wannan falalar ga iyalai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki hadda zara salamun alaiha inda yake cewa ya ku iyalan gidan manzon Allah son ku farilla ce daga Allah ya saukar da shi a cikin alkur'ani ya ishe ku girma da ɗaukaka cewa duk wanda bai yi salati a gare ku ba to bai da sallah a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana yadda ake masa salati kamar yadda ya zo a cikin salatin ibrahimiya kowa ya san shi sannan a wani hadisin yana cewa kada ku yi mini salati yankekke wato shine ku yi salati gajere ba tare da kun haɗa ni da iyalan gidana ba wanda zara'u salamullah alaiha ita ce tushen iyalan gidan nasa to masu sauraro saboda gurin lokaci anan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tun sai shirin mana ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa wanda mukan yi bita a kan su da kuma bayyana mahanga ta masana akan yadda suke kan lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau shirin namu da Allah zai dube ne a kan batun matakin da gwamnatin ƙasar burtaniya ta ɗauka na saka ƙungiyar gwagwarmayar Falasdinawa ta hamas a cikin jerin ƙungiyoyi da suke kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda kuma wannan matakin yana zuwa ne bayan ɗauka wasu matakan makamantan hakan a lokutan baya duk da sha dai irin matakan da gwamnatin burtaniya ta ɗauka a wancan lokaci bai kai ga ayyana ƙungiyar ta hamas baki ɗayanta a cikin jerin ƙungiyoyi na 'yan ta'adda ba wani da dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a kansa da fatan masu saurari za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan mako ne dai sakatariyar harkokin cikin gida ta kasar birtaniya ta sanar da ayyana kungiyar gwagwarmaya ta hamas dukkanin bangarorinta na siyasa da kuma bangarorinta na ayyukan soji a matsayin kungiyar ta'addanci da kuma suka taya harkokin cikin gidan ta kasar birtaniya ta bayyana cewa kallon kungiyar hamas da wannan matsaya yana nufin cewa an haramta dukkanin ayyukanta a cikin kasar birtaniya tare da kallon dukkanin masu alaka da kungiyar ta hamas a matsayin masu laifi inda take barazana cewa kama wani daga cikin 'yan ƙasar birtaniya yana ma'amala da ƙungiyar hamas to abu ne wanda zai iya kai shiga shiga kurkuku da kuma fuskantar ɗauri na tsawon shekaru a gidan kaso sakataren harkokin cikin gidan ta ƙasar birtaniya ta bayyana cewa sun ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai da dama mafi mahimmanci daga cikin dalilan da ta ayyana dai shine cewa ƙungiyar hamas tana ƙoƙarin kafa daular musulunci a cikin falasɗinu musamman ma dai a yankin zirin gaza wanda ke karkashin ikon gwamnatin hamas ba ga hukuma ta bayyana cewa hamas tana barazana ga samuwar isra'ila wanda a cewarta kasar birtaniya ba za ta taɓa lamuntar duk wani abin da zai kawo barazana ga wanzuwar isra'ila a matsayin ƙasa ta yahudawa ba to waɗanda su ne manyan dalilai guda biyu waɗanda ta bayar wanda ta ce a bisa wannan gwamnatin ƙasar birtaniya ta ƙudiri aniyar saka kungiyar ta hamas a cikin kungiyoyi na 'yan ta'adda a lokacin da ta yi magana ɗin kuma tana magana cewa za a mika wannan batu ga majalisa domin amincewa da shi daga bisani gwamnatin ƙasar birtaniya ta amince da wannan ƙuduri wanda aka gabatar wanda hakan ke nufin cewa a halin yanzu a hukumance ƙungiyar hamas tana a matsayin jerin ƙungiyoyin ta'adda wanda birtaniya take ɗaukar matakai a kansu da kuma ko babu wanda lamari ne wanda yake da matukar hadari wanda kuma zai iya kawo cikas ga duk wani yunkuri na kawo zaman lafiya da ake ikirari a tsakanin falasinawa da isra'ila tun kafin wannan lokacin da ya gwamnatin birtaniya ta yi ta yin kokari wajen ganin cewa ta tilasta kungiyar hamas ta sassauto daga ra'ayinta na kyan amincewa da isra'ila a matsayin kasa da kuma kyan amincewa da mamayar yankunan falasɗinu da isra'ila ke yi da gina matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna da kuma matakan da kungiyar ta hamas take dauka na yin amfani da karfi wajen kwatar haƙoƙin al'ummar palestino da isra'ila ta kwace duk da cewa dai kungiyar hamas ta tattauna da bangarori na ƙasar birtaniya a lokacin da tsohon firaministan ƙasar birtaniya tony blair yake ofishinsa da dai wannan lokacin gwamnatin birtaniya ta ci gaba da yin matsin lamba wanda kuma da ƙarshe dai ƙungiyar hamas ta tattauna da ɓangaren birtaniya sannan kuma ta amince da ya sassauci akan wasu abubuwan domin a samu fahimtar juna amma ba za ta taɓa amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa ba kamar da kuma za ta taɓa amincewa da mamayar isra'ila a falasɗinu ba sannan kuma hamas ta jaddada wa gwamnatin tony blair tun a wancan lokaci cewa matakar dai isra'ila tana ci gaba da gudanar da ayyukanta na kisan kiyashi da zalunta al'ummar falastinu da kuma mamaye musu ƙasa to ita kuwa ba za ta taɓa ajiye makamanta na kwatar haƙƙin al'ummar falastinu ba dangane da abin da ya faru a cikin wannan makon na matakin da gwamnatin birtaniya ta ɗauka jaridar times of israel wadda ake bugawa a birnin tel aviv ta bayyana cewa kafin wannan lokaci dai wata tawaga daga cikin manyan jami'an hukumar leƙen asiri ta cikin gida da kuma ayyukan tsaro ta isra'ila wato shabak sun ziyarci ƙasar birtaniya inda suka zauna da mahukuntan ƙasar birtaniya da kuma wasu daga cikin manyan jami'ai na hukumomin leƙen asiri da na tsaro na birtaniya inda suka tattauna wannan batu da kuma da ƙarshe jami'an na isra'ila suka iya gamsar da jami'an na burtaniya domin ɗaukar wannan matsaya a kan ƙungiyar ta hamas da kuma da karshe a cikin wannan mako ƙasar burtaniya ta fito ta sanar da matsayinta na saka ƙungiyar ta hamas a cikin jerin ƙungiyoyin da take kira na 'yan ta'adda wannan dai ana ganin cewa ba za ya rasa nasaba ba da kokarin da isra'ilan take yi na sake yin amfani da wasu hanyoyi na matsin lamba a kan hamas domin kuwa abin da ya faru a cikin watannin da suka gabata na yakin da aka gwabza a tsakanin kungiyoyin falasdinawa karkashin jagorancin hamas din da kuma isra'ila ya tabbatarwa isra'ilan da cewa kungiyar ta hamas tana karin karfi kuma a halin yanzu ba abu ne mai sauki ga isra'ila ta iya mamaye yankin zirin gaza ba a daidai lokacin da hamas take rike da yankin saboda haka tana buƙatar kafa wasu sharaɗa waɗanda za su sanya alatilas hamas ta sauci akan wasu matakai da ta ɗauka wanda kuma isra'ilin take kallon hakan a matsayin barazana ta samuwarta ɗaya daga cikin abin da ake magana a kansa a halin yanzu wanda isra'ila ta ƙi amincewa da shi shine batun sake gina yankin ziran gazan wanda ta danganta hakan da amincewa da sharɗanta da ta gindaya matukar dai hamas za ta iya amincewa da hakan wanda isra'ila ta ke ganin cewa idan har hamas ta amince da sharɗin da isra'ila ta gindaya na sake gina yankin ziran gazan kuwa ko shakka babu hakan na nufin hamas za ta yi rauni da kuma karbuwar da take da ita a wajen falasɗinawa za ta rugu matuka, domin kuwa ɗaya daga cikin abubuwan da isra'ilan take bukata daga hamas shine hamas ta yi amfani da ƙarfin ikonta a yankin zirin gaza domin ta hana sauran ƙungiyoyin falasɗinawa mayar da martani akan isra'ila ta hanyar harba rokoki akan ta da kuma sauran matakai da suke ɗauka na soji wajen yakar isra'ilan kuma hana ita kanta hamas yin amfani da karfinta wajen mayar da martani akan duk wasu hare-hare na isra'ila akan matsugunan yahudawa da suke a yankunan tal aviv ko kuma yankuna da suke makwabtaka da yankin zirin gaza wani mataki na gwamnatin burtaniya dai tun daga lokacin da aka sanar da shi yana ci gaba da fuskantar martani daga bangarori daban-daban a matakin farko dai kungiyar ta hamas sai ta fara mayar da martani akan matakin na gwamnatin burtaniya inda take bayyana hakan da cewa yana a matsayin halasta mamaya da isra'ila take a yankunan falasɗinawa da kuma tun farko dama birtaniya ita ce ta yi mulkin mallaka akan yankunan falasɗinu wanda ta mamaye da kuma tun daga lokacin ta buɗe hanya ga yahudawa daga ko ina cikin faɗin duniya ta rika kwaso su zuwa falasɗinu da ƙarshe kuma ta miƙa falasɗinu a gare su domin su gina ƙasa da ake kira isra'ila a maimakon falasɗinu wadda take a wurin tsawon dubban shekaru baya ga haka kuma gwamnatin cin gishin kai ta falasɗinawa ita kanta ta mayar da murtani inda ta bayyana cewa hamas bangare ne na al'ummar falasɗinu wanda kuma ɗaukar duk wani mataki na takurawa ƙungiyar ta hamas to yana a matsayin mataki na takurawa al'ummar falasɗinu da kuma cin zarafinsu saboda haka matakin na burtaniya abin allah wadai ne ga gwamnatin falasɗinawa da ma dukkanin al'ummar falasɗinu bayanan kuma ƙungiyoyi daban-daban a falasɗinan da wajenta sun yi allah da wannan mataki daga ce kuwa har da kungiyar jihadar islami da kuma kungiyar jabhatul demokradiyya da dai sauransu kamar yadda ta ma kungiyar hezbollah a kasar labanan ta fitar da nata bayanin na yantar da allah da wannan mataki na saka hamas a cikin jerin kungiyoyin na ta'adda inda kungiyar hezbollah ta bayyana cewa daukar wannan matakin ba zai taɓa rage azamar kungiyar hamas wajen kare falastinu da ta ba to sai dai da dama daga cikin masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma tsaro suna ganin cewa ɗaukar irin wannan mataki a halin yanzu da gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi hakika yana tattare da kurakurai domin kuwa ko ba komai a daidai wannan lokaci wanda ake bukatar samun zaman lafiya da fahimtar juna a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda su kansu ƙasashen turai da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar birtaniya suke kokarin ganin cewa an koma teburin tattaunawa tsakanin falasɗinawa da isra'ila da kuma mayar da takubba a cikin kube sanya kungiyar hamas a cikin jerin kungiyar 'yan ta'adda da birtaniya ta yi zai hassala wasu daga cikin falasɗinawan waɗanda suke ganin cewa ya kamata a rungumi hanyar tattaunawa da isra'ilan da hakan ya haɗa hadda wasu bangarori da suke cikin gwamnatin kwarekwarancin gishin kai ta falasdinawa wanda suna daga cikin waɗanda suka fara mayar da martani daga kakkausan murya akan saka kungiyar hamas din a cikin jerin kungiyoyi na 'yan ta'adda wanda kuma ko shakka babu a mahangar masanan hakan zai iya mummunan tasiri ga dukkanin yunkurin da kasashen turan suke yi na samar da sulhu mai dorewa a tsakanin bangarorin biyu. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da gaya da suke mu dole anan za mu ja da zamun shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to da wannan zamu kai gare sai dan Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara kan labaran duniya da ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya Thank you.